kai ne sallama da ni to wato dan Allah yi wa Allah yi wa ma'aiki ka duba halin nake ciki haihuwa ce ga ta nan mata ta har ta ta ta ta ta taso mata na rasa inda zan sa kaina dan Allah kwana muka yi ba mai bacci ba reza reza wannan in ta yahu da za a siya a yanke mabiya babu a kai ka ɗauko da laba ga mu a ce wata tara tsiro ka kasa wa kanka abin arziki ka san da cikin nan ba baka sani ba amma hatta rezar da za a yanke cibiya ka kasa tanada wannan wace irin rayuwa ce kuma ba sai Allah yayi ba in Allah bai kawo ba a'a wannan baka yi wa kanka adalci ba iro dan Allah ni dai abin da kake so kai yanzu dai taimakanni ban abin da zaka mun bayan yana dawo kai mu kana matsa mana wallahi ka dame mu da irin wannan maular buni buni kai ne gidan wane gidan wane kai tabin gidaje kana yawon maula yanzu hatta rezar da za a yanke cibiyar yaro babu to da me zan taimaka ma yanzu ka bani dubu goma ga zan ƙara zuwa ah. ƙobar gidanka ina ma maula <laughs> na dubu goma <laughs> ira ko naira ko naira goma ba za ka samu ba kawai dai abu ɗaya zan iya duba saboda dai a ceci ran jariri kawai ga naira bari duba gani in Allah ya sa da goma in baka ka je a yanke cibiyar kawai ina zuwa gashi a je a sai reza a yanke cibiyar kawai ka yi hakuri naira ashirin ce fa. ashirin din fa ka samu ashirin din ne ka zo wajen nan ni dai kan ƙara zuwa kofar gidan nan naira ashirin ya zama a rayuwa bai gane ba wata ƙare zancen ba